ko sako da kai aka bara ajiye masa ko za ka dawo dai eh to sai dai in ya dawo din zan zo insha Allah am ba ihu kai ne kai ba ihu kai wannan ita da dan uwanta suka zo kwanan sama biyu na sauke su amma yanzu za a masa bayani to ba zala idan ya zo a ce masa na zo ban same shi ba lafiya a gida? Ya gajiya? To da farko dai suna na fi kuma ni jikin mai garin garin ne wannan kasa ta mace. In Allah ya da kuma zan ku kulawa ɗari bisa ɗari. Kuma na yaba a tarbiyyar na da ladabin ki Sakamakon na ganki gaskiya na ji ina ƙaunar. Fatan zan samu abin da ke so da gani. to ni dai ka ga ni marainiya ce kuma ni yayana da shi muka zo garin nan ni ba ni da ikon da zan yanke wa kaina hukunci ka je ka sami yayana duk hukuncin da ya yanke sai ka dawo ka gaya mu babu matsala to shi kenan ko ana an ya samu yayana to ni so da abin da yake ciki ko kuma na samu kin fara Barka dai. Kana lafiya? Ya gida? Ya bakunta kuma? Da fatan dai komai lafiya. To masha Allah. Wato da farko dai sunan Alhaji Faru. Hmm. Nan gida kamar gidan mai. Tunda ko ta alaka mai mahimmanci tsakanin da mai gari. Hmm. am nan nan na zo neman sa lokacin baya nan kafin mu gama magana da dan gidan mai gari. sai na ga wata yarinya ta gita sai na yi tambaya akan ta aka ce mun kanwar ka ce ta aka kuka eh na rai shi ne nake cewa nake tunanin zan zo nemi izini a gurin ka inda hali dan zuranci ko da bayan kwana biyu ne inda yiwuwa ne a daura mana a saboda duk wanda zai neman auren kamar ko kuma diyarka ai ya so ka ni da alheri eh, saboda haka kamar da shi dan mai gare maka magana cewa mu baki ne bare da gaske mu baki ne sannan wannan yari da ka gani larai hakika wata ce eh amma ya ce saboda babu uwa gudda kuma babu uba ah, saboda haka ni yanzu babu zan faɗa maka zan zo da mai tunani kan wannan magana sai ka nan da kwana biyu idan muka tattauna da ita sai mu ga abin da Allah ya da Allah zai yi idan kun ta kanku da kai da ita maganin Allah da ba zai gagara ba saboda ka ba da shi Allah ya saka alheri a ban da kwana ba za a cutar da ke ba da mun warke ba zan iya jurewa ba kan wata kan wata kan wata kan wata da farko dai suna na faruk wato a zahirin gaskiya tun ranar da na zo nan gidan shi nan inda kuka sauka ni ina yawan zuwa gidan sakamakon ina da alaƙa mai ƙarfi tsakanina da mai gari na zo neman shi ne dama an kawo gaisuwa sai na haɗu da ɗan shi yake gaya min cewa bayana sai na ga kin ɗan gita haka da robar ruwa a nan sai na tambaya a kai aka ce min aiku baƙi ne zuwa ko kai daga nan dai aka min iso gurin shi ɗan uwanki sai yake gaya min cewar shi ba matsala bane a gurinsa amma in je in same ki idan Allah ya sa mun daidaita to duk wani abu a komai zai zo sauki haka ne ka gani ya ce ba ni da ikon yanke hukunci amma ka je ka samu yayan nawa duk hukuncin da ya yanke duk tsere ba matsala to Allah sarki ba matsala insha Allah zan je in same shi duk da dai na same shi amma zan iya zuwa in ƙara kuma in same shi jikina wato <clears throat> a zahirin gaskiya na je na same ta mun yi magana na faɗa mata kamar yadda ka gaya min cewa in zo in same ta sai ta ce mu ita ba matsala ba ne a gurinta tun kamar yadda take mareniya kai ne uwa kai ne uba so duk hukuncin da ka ke a kanta ya zauna to shikenan Eh, alhaji faruku ta farko zan kasance mai godiya kuma dama haka ke so inda dai kun je kun daidaita da kai da ita kasan yanayin aure yanzu babu auren dole sai an yi wa yarinya magana ta yi magana da shi wanda ke santa idan suka sun daidaita kansu daga garin ne manya za su shiga eh, abu na biyu duk da cewa ni ne wannan yarinya ni nake da akala na jinta kuma sannan ba ta umarni da duk abin da ya kamata a yi to ni kuma a nawa tunanin ina da uba wanda shine mai gari ya ba mu gun zama ba zan ce masa Allah ya saka alheri ya soke mu anan shi kuma ya kamata in same shi mu yi shawara da shi akan wannan maganar in fada masa gashi da muka yi da kai shi ma dai kamar uba ne gunka gaskiya ne saboda haka a yi magana da mu da shi sannan mu ga me ya kamata a yi daga nan sai yi magana sai ka turo yayinka Allah yarda okay to ba matsala insha Allah ni dai zan saurare ku daga nan zuwa dan wani lokaci kan wata kan wata Stango. Ai kamata ya dan bude mun fuskar ko? Tun da daidai wata yar gunto da hayaniya da ƴan kacaniya da ake da baƙi da an san da sun riga sun tafi. Yawwa ko kefa? Wato a zahirin gaskiya ba babu abin da za ce Allah maɗaukakin sarki sai dai godiya da ya ba mu ikon kammala wannan taro namu muka fara lafiya muka ƙare lafiya. muka kare muka kare lafiya dan uwanki ya ni ki amana rike ki tsakani da Allah ina roƙon Allah da ya bani ikon cika alƙawarin da na ɗauka ya bani ikon rike amana so ni dai iyaka da 'yan cikin shawarwari da zan iya bayarwa wannan kuma sai a hankali a hankali amma ba sai ba ko kina da wata shawara zaki iya ba <laughs> wai su ba su san cewa yau na shigo gida ba ne sai kira na suke awa waya eh? ai kamata ya sa daga mun gabatun da yau aka kawo na ɗakin nan yanzu abin da ya kamata ne mu tashi mu je mu alola alwala mu gode wa maɗaukakin sarki ko za ki je ki fara to mu je tare da mu wani ke ba zan iya jurewa ba wato a zahirin gaskiya idan da mu kaɗai ne muna yin abin da muka ga dama gidan ne yanzu ba mu kaɗai ba ne na riga na kawo muku abokiyar zama abokiyar rayuwa um, gata nan dai ita ce matata kun sani so yadda take matsayin matata yana da kyau a ce girman da kuke bani ita ma yana da kyau ku bata ku gane cewar zamana take a gidan nan na fatan kun ji a maganar da na faɗa ke kuma kan ne a gurin ki ki dauke su tamkar wa daya uba daya kuka fito idan duk wanda ya miki laifi za ki iya fahimtar da shi ga shi ga shi ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa ina fatan kin fuskanci ni to Allah ya samu dace idan akwai wanda yake da magana a cikin ku zai iya yi idan ma magana ta ita ce kan magana girki ne ba na bane. <laughs> kai wai hanzu cikin kabe cike ba ne? to Allah ya kyauta ke fa Khadija ni dai ya ka san ba ni da matsala ta yi wa ya gargaɗi tun da dai ta zo kawai dai ga kokarta abin da yake mun daina tun daga antinan ta zo za ta rama ko yawa to Allah ya samu dace na gode za ku yi tafiya aure to tun da aka mun aure ya kamata mu kauce wannan magana kin gane dan ka hanya ne ba za a cutar da ke ba da mu wani ke ba zan iya jurewa ba kan wata lahi na mamacin ganin ki duk da yake ni kaina a ciki nake da magana kai Allah Muhammad kin san bayan bar mu kauye Allah da isha na riga na aurar da ita Larima yanzu haka yana miki batu tana gidan mijinta dan girman Allah fa ko yanzu nake so in tambaye ka in ce ina larai larai ta yi aure kuma yanzu na haka dama ita ta bukace ni ta ce min da Allah tana son ta yi magana da ni to zan tafi gidan tanga in ji me me ki tafi da ita to amma kuwa dai ya kamata dai a ce gaskiya na ganta saboda haka tun da dai gidanta zaka je in bi ka kawai mu tafi tare ba matsala duk da yake yanzu ke ko uzuri zaki zaki gani ko abinda zamu yi shine sai mu sa rana da ni da ke sai na raka ki na kai ki ku gaisa To ba damuwa tunda ni ma ina nan kuma akwai waya sai mu yi waya tunda ni ma ina gidan kawuna. Ta mai canji namba. Sai ki samu lambar ki. Sai mu magana waya Allah ya. Ai yanzu ni ji ki ji ki babu da kai farin ci ganin ki. To gashi sai kai sai bi. Tunda yake na san wata kira rabon wuri ne yi zo kan wuri. Amma za mu tattauna waya ko? To shi ke nan ba da Zan kira ki Allah. To Muhammad na gode sosai. Insha Allah kuma zan fara mata cewa mu ba kanwata kanwata kanwata yau ka sani na kira yaron na al'amin za a ce shi wai ba zai je har da zagi na alamin alamin saboda tsabar wulakanci a kira ka za a aike ka wai ka ki zuwa sannan bayan ka ki zuwa har ka zage ta to akan me za ka zage ta ki dan lafiyan baki da Allah duk aiken da za a yi maka akan me za a yi akan abin da za ku sa a cikin ku ne ba ko so kake a'a ta ya ma yafi ta ta so muka abin da za ku sa a cikin ku so kayan cefane ko wani abu da za a dafa abinci ko kuma ta leƙa wata kira yaro ko to sai me dan an kira ka waye kai ko akwai wanda ya kacin cin abinci a cikin gidan nan akwai to amma shi ne za kira ka zuwa? to dama na bu za ka ji na ka zama gatan nan dan mutubi wallahi mu da kuri da kai a cikin gidan nan ba wani abu kun yi dukan sai ya zama wallahi ya wasa next time wallahi ka sake wannan Allah sai na ja maka ne wata ta haƙuri sai a kiyaye gaba kan wata kan wata kan wata kun yi Ina da mai jurewa ba. Barka ne Muhammadu na gajiya. A da farko baba ni suna na Muhammadu. Nan ni dan kauyen ne dan kauyen boye. Garin mu ka ci. Saboda haka a nan kauyen ni ne dan dan marigayi Malam Sale. To to to to na gane. Na san Malam Sale ai. Ai to ni ne ɗan sa ne kai? Ko haka aka yi baba. Kauyen mu daya. inda kenan ita ma wannan yar wajenka laure laure eh, eh na sani saboda ita ta kwatanto min gidan yanzu gaskiya ne wato abin da yake farawa ba da mahaifin mu ya rasu ina da kanwa lare wanda muka baro kauyen mu muka zo yanzu ne mata sanadiya aka aure ta a nan birni yanzu tana da aure a nan birni to ta kira ni aure ta sun samu dan matsala da mijin nata to zan tafi akan hanya kuma sai muka haɗu da ni da ita laure Allah sai ce ne mamakin ganin ta nan birni tace min ai a nan tana da kawo mai suna Alhaji Umar haka ni yawwa sai take min bayani cewa ai yanzu ta yi aure mahar auren nata ita ma an samu an rabu wannan gaskiya ne yawwa sai na ce mata ni ma da mun na aure da kanwata ta larai a nan muka gaisa sai na ɗauki ita nan baɗinta da mun can ba mun san juna da inda ta sosai saboda haka ina san mu daidaita ne mata magana ta ce ba matsala so na zo na same ka yadda ka faɗa haka za a yi to idan dai na fahimce ka muhammadu da can ka so lauri tun kafin ta aure to kuma har Allah cikin ikon sai sa ta yi aure to ka san ita soyayya wata aba ce a rai take a cikin zuciya a duk lokacin da Allah ya sa mutum ya zo yana son abu ko kuma ya so shi baya fasa son sa wannan son baya gushe insha to na gane a yanzu dai laure kusan zan iya ce ma ta gama inda mutum da Allah ya sa ka zo ka nuna cewa za ka yi kome to wannan laure yanzu ni ba zan bata tilas ba da dai da tana budurwa mu muke da zaɓi na zaɓen mata miji amma yanzu tun da ita ba zaura ce ita za ta zaɓo wa kanta abin da ya dacewa da ita don haka ka je ka samu lauran ku tattauna in kuka daidaita dama ni ne mai ɗaura mata aure abin da kuka daidaita kuma ta zo ta nuna ta amince da kai babu matsala abin da take so shi za a yi mata insha Allah mun da mu wani ke ba zan iya jurewa ba kisan kanwata kanwata Muhammadu Habu wanda yake can ƙauyenmu suka taso suka dawo nan shi da mahaifinsa kuma sannan yana da kanwa larai eh baba na san shi kina da ban sani ya zai zo nan gidan gurinki ko kuma kin turo shi ya zo nan eh Ni na bashi namba ta kuma ni na kwatanta mishi gida. Ah, to ya zo kuma mun tattauna da shi ya yi min alkawarin cewa zai dawo amma tare da shi da manyansa domin kun yi magana. Kuma abin da na fahimta shi ne ah, tunda kina da masaniya ko kuma shi daman tun daɗewa can ya ce tun kina budurwa ya neme ki to Allah bai yi ba to kuma yanzu ya kome na neman da ya daɗa shigowa cikin masu neman ki to tun da kin ba da dama kin ce ya zo to alhamdulillahi haka ake so ma ina fatan wannan aure da zaki ya zama aure na ƙarshe da za ki yi domin yin aure a fito a yi a fito a yi a fito ba hikima ba ne ba kuma burgewa ba ne kin san ba za mu maki tilas ba domin yanzu ke ba zaura ce ba aure ne na farko da kika yi ba wanda za mu ce dole sai mun zaɓan maki yanzu ke kika zaɓo da kanki kina da zaɓi to duba da hakan nake fatan za ki zauna lafiya kuma ya zamanto shine na farko shine na ƙarshe da zaki wannan shine daman sanadin da ya sa na kirawo ki ina fatan kuma kin ji bayanai na da neman to ba wai insha Allah daga wannan shine na ƙarshe Allah ya yarda dama wannan shine sanadin da ya sa na kira ki kanwata kanwata kanwata wato gore ni ba za faɗa min wace take ba sannan ba za faɗa miki wane ne ni abinci ba mun riga mun san junanmu da jimawa kuma mun daidaita kanmu to abun farin ciki shine yanzu maganar da za a tunda da yanzu an kira ki kin amince ni kuma na amince kin gane maganar nan sannan duk da yake ni maraya ne amma shi Alhaji Umar kamar mahaifi a gona shi ne shi mana gaba ya yi wannan komai hidima na biki to ban sani ba me ya kamata a yi a ranar bikin ba. duk dai abin da dai za a yi dai kai ka sani kuma dai to ban san dai a gurinka ba ni dai a guri na ai ba abu bane na farko ko to kamar menene ne jayayya don haka ni da ke a fannin so mun dauro ni soyayya nake da dukkan soyayyarki a kauye nake yan mata yau gani a birnin sanki ni daban a cikin mata yan mata gona babu kamar ki babban babu kamar mu Tuki bani firar su in na garma ba mai zagi